Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على النبي صلى الله على bismillahir masu saurare assalamu alaikum hausa radio biyu na kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinsa na rana na yau asabar muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wani lafiya to ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da suka hada da labaran duniya da kuma shirye-shiryen na kun san tsabtar muhalli da kuma kide-kiden iraniyawa waɗannan ne da idan Allah su ne shirye-shiryen da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mu tun daga farkon su har zuwa karshe sannan kuma na ku ji abubuwan da za mu gabatar muku inda halin yanzu za mu fara da shirin nan na kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 24 ga watan yulin shekara ta 2021 wanda ya daidai da 13 ga watan zulhijjin shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 100 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 24 ga watan yulin shekara ta 1921 majalisar kasashen duniya ta lokacin ta amincewa turawan ingila da faransa yan mulkin mallaka da su kula da tsaffin yankunan dolar usmaniya bayan faduwar daular a ƙarshen yakin duniya na biyu majalisar ta tabbatar wa kasashen iko da waɗannan yankuna ne kawai amma kafin haka har ma su riga sun fara watandar waɗannan kasashe a su kasashen iraki palestine da kuma gabacin jordan sun ci gaba da zama ƙarƙashin ikon turawan ingila yayin da labanan da syria suka ci gaba da zama ƙarƙashin ikon faransa wannan lasisin iko da waɗannan kasashe 'yan mulkin mallaka da suka samu daga majalisar ne ya baiwa turawan ingila damar kafa isra'ila a cikin falasɗinu a shekara ta 1948 masu haure ko kun san cewa shekaru 238 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 24 ga watan yulin shekara ta 1783 aka haifi fitaccen dan gwagwarmayar nan na latin amurka simon bolivar a birnin caracas na kasar venezuela bolivar tare da wasu sojojin da suka mara masa baya ya yanto kasashen venezuela da kuma colombia da kuma panama daga mulkin mallakar sojojin spain inda ya kafa babbar kasar colombia wadda ta hada da venezuela colombia ta yanzu da kuma kasar panama daga bisani kuma ya taimaka ma 'yan gwagwarmaya a kasar ecuador waɗanda suka kori turawan spain inda ita ma ecuador ta haɗe da babbar kasar colombia baya ga haka kuma bolivia ya taimaka ma masu gwagwarmaya a bolivia har suka kori turawan spain 'yan mulkin mallaka wanda haka ne ma ya sa al'ummar kasar suka sanya ma kasar tasu sunansa wato bolivia daga sunan simon voliva. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana. akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. to madala bayan shirin ko kusan yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniya da zan karanto muku su to da farko ga muhimman kanunsu gwamnatin afghanistan ta musanta ikirarin kungiyar taliban na kwace ikon kan iyakokin kasar kasar venezuela ta sha alwashin mayar da martani ga keta hurumin sama sararin samanar kasar da amurka take yi majalisar kasar saliyo ta amince da soke dokar zartar da hukuncin kisa a kasar to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan. ma'aikatar tsaron kasar afghanistan ta yi watsi da ikirarin dakarun kungiyar taliban na kasar na cewa a halin yanzu suna rike da kashi 90 cikin 100 na kan iyakokin kasar tana mai cewa hakan tsagoran karya ce mataimakin kakakin ma'aikatar tsaron kasar ta afghanistan fuad amin shine shaidawa kamfanin dalancin labaran ap hakan inda ya ce dakarun gwamnati suna rike da ikon kan iyakokin kasar bugu da ƙari kan manyan birane da hanyoyin kasar. mataimakin kakakin ma'aikatar tsaron ya ci gaba da cewa abinda 'yan taliban ɗin suke fara yi a yayin da suka kwace wani waje shine lalata kayayyakin gwamnati kayayyakin ci gaban ƙasa cin zarafin mutane da kuma sanya iyalai cikin halin 'yan gudun hijira maganganun nasa dai suna zuwa ne kwana guda bayan da kakakin ƙungiyar ta taliban ya shaidawa kamfanin dilancin labaran riya na ƙasar rasha cewa dakarun na taliban suna rike da ikon kashe 90 cikin 100 na kan yakokin afghanistan din da kasashen tajikistan uzbekistan turkmenistan da kuma iran yana mai cewa dukkanin waɗannan wajaje suna ƙarƙashin ikon ƙungiyar ta taliban dakarun ƙungiyar ta taliban dai suna ci gaba da kai hare-hare ɓangarori daban-daban na ƙasar ta afghanistan da taliban da nufin sanya su ƙarƙashin ikon su bayan ficewa daga ƙasar da amurka ta yi cikin 'yan kwanakin nan ana da zargin taliban din da kashe ɗaruruwan 'yan kasar ta afghanistan a duk wani yankin da suka kama amurka ta fara fitowa daga afghanistan din ne dai a watan da ya gabata ba tare da wani shiri da kuma kuma tsari na a zo a gani kan hakan ba wanda hakan ya ba taliban din cigaba da mamayar kasar kasar venezuela ta zargi sojojin amurka da keta hurumin sararin samaniyar kasar da kan iyakarta da kasar colombia tana mashin alwashin mai da martani mai kaushi ga duk wani yunkuri da amurkan take yi wanda kuma take ganinsa a matsayin barazana a gare ta a wata sanarwa da sojojin kasar venezuela suka fitar sun ce wani jirgin saman yaƙi na amurka kirar c-17 ya yi shawagi a kan tsaunukan ferja da ke yammacin kasar sanarwa ta ci gaba da cewa jirgin kirar c-17 wani jirgi ne na yaki da kuma ɗaukan kayan soji wanda ya shigo cikin kasar ta venezuela na tsawon mintuna uku wato tafiyar da ta kai kimanin mil goma sha hudu sanarwar sojojin ta bayyana cewa keta hurumin da amurka ta yi a matsayin wani shiri na tunzura mutane a daidai lokacin da amurka din da colombia suke gudanar da atisaye kusa da iyakar kasar da venezuela don haka sanarwar ta ce shugaba nicolas maduro na kasar ya ba da umarni ga sojojin kasar da su gaba da kiyayewa sannan kuma su zamanto cikin shirin kota kwana don mai da martani ga duk wani wuce gona da iri na makiya shugaban maduro ya ce tun da jimawa dai amurka da colombia suke kokarin ganin sun cire shi daga shugabancin kasar to masu saurare kada dai a sha'afa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan hausa radio biyu a nan birnin tehran majalisar kasar saliyo ta kada kuri'ar amincewa da kudurin da aka gabatar mata na soke zartar da hukuncin kisa a kasar sama da shekaru ashirin bayan da kasar ta zartar da hukuncin kisa na ƙarshe rahotanni daga kasar sun ce a zaman da 'yan majalisar sun gudanar a jiya juma'a mafi yawa daga cikin 'yan majalisar sun kada kuriyar amincewa da batun soke zartar da hukuncin kisa din a kasar a halin yanzu dai ana jiran shugaban kasar julius mada bayo ne ya sanya hannu kan kudurin dokar don ta zama doka wanda hakan zai sanya kasar salon ta zamanto kasa ta afirka ta 23 da ta soke dokar zartar da hukuncin kisa a kasashen su. idan dai har kudurin ya zama doka hakan yana nufin za a mayar da hukuncin laifuffuka irin su kisan kai ko kuma tawaye da suke da hukuncin kisa zuwa ga daurin rai da rai ko kuma daurin shekaru ashirin zuwa sama tun daga shekara ta 1998 zuwa sau yau dai ba zartar da hukuncin kisa a ƙasar ta saliyo ba wato tun bayan hukuncin kisan da aka zartar kan wasu sojoji su 23 sai dai kuma duk da hakan kasar saliyon wacce har zuwa yanzu take ci gaba da kokarin farfadowa daga yakin basasa da ya faru a kasar tana ci gaba da fuskantar suka da kungiyoyi masu ikirarin kara wakin bil adama sakamakon ci gaba da barin hukuncin kisa din a cikin kundin tsarin mulkin kasar ya zuwa yanzu dai akwai mutane 99 da suke tsare a gidajen yari daban-daban waɗanda kuma aka yanke musu hukuncin kisa a ƙasar ta saliyo saboda samun su da laifuffukan da suka jibinci fashi da makami da kuma kisan kai rahotanni daga kasar madagascar sun bayyana cewa wani ɗan kasar faransa guda yana daga cikin mutane shida da aka kama bisa zargin kokarin kashe shugaban kasar andre rajolina da aka yi a kwanakin baya ministan tabbatar da tsaron ƙasa na ƙasar madagascar rodel panomezantua randianarison shine shaida hakan bayan ya ce ɗaya daga cikin waɗanda aka kama bisa zargin ƙoƙarin kashe shugaba rajolina dan ƙasar faransa ne sai kuma mutane biyu masu takardar 'yan ƙasa biyu na faransa da kuma madagaskan sannan saura ra'ukun kuma 'yan ƙasar madagascar ne har lai kuma wani mai bawa shugaba rajulina shawara wato patrick rajulina ya ce mutane biyu daga cikin waɗanda aka kama ɗin sun taɓa aiki wa rundunar sojin faransa a shekara ta 2019 ne dai aka rantsar da shugaba rajulina din ɗan shekaru 44 a duniya a matsayin sabon shugaban ƙasar bayan wani zaɓe mai cece kuce ya taba zama shugaban kasa a shekara ta da tara bayan da ya kwace mulki daga hannun tsohon shugaban kasar mark manana biyo bayan goyon bayan da ya samu daga sojoji kuma ya ci gaba da rike mukamin shugabancin kasar har zuwa shekara ta da goma sha hudu to masu saurare karshen labaran duniyan kenan. To labaran duniya ɗin kenan kuka saurara daga nan Hausa Radio BOH a nan birnin Tehran. To yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda zama fara da shirin na tsaftar muhalli. tsabtar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. haka. da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli shirin rediyo hausa voh daga nan tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma ayoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma to yau dai a shirin namu za yi da hankali akan wani babban al'amari wanda shi ma yake shafan muhalli wato food safety kula da abinci kenan da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni fatima mahmud madalla kamar da watakila aka ji a matashiyar shirin na ce yau za mu tattauna ne a kan batun food safety kenan wato kula da abincin da mutane ke ci a cikin al'umma wannan yana da matukar mahimmanci sosai wannan ya hada da yadda ake ma'amala a ajiye da ko kuma a dafa abinci ta hanyar da zai kare mutane daga cututtuka da ake samu daga shi gurbataccen abincin kenan ko kuma rashin lafiya sanadiyar cin wannan abincin wannan maudu'i na da mahimmanci sosai yana da cikin abubuwan da kasashen duniya ke mai da hankali musamman kasashen da suke tasowa wasu suka fuskanci wannan matsalolin sosai sosai saboda sanadiyan a ah, yawaitar mutane a wurare da suka hada a cikin al'umman kenan da sama za a ga cewa wani lokaci mutane ba sa iya samun saboda ci gaba da aka samu a kasashe masu tasowa na ayyuka da abubuwa sana'o'i da suka zo sababbi za a ga cewa wasu ba sa samun su ci abinci a gidajensu wanda za su kula da tsaftar da aka girka to wannan abubuwa ne ya sa cewa kasashen duniya suka yi dokoki na kula da wuraren dafa abinci su gani da wani abinci wani sinadarai ake amfani da shi wani yanayi ake dafawa da kuma tsaftan wurin wanda ke da matukar tasiri sosai sosai wani lokaci a irin wani kasashen zamu ga cewa wani babban matsalar da ake fama da shi shine suna yin amfani da gurbataccen ruwa wurin dafa abinci ko kuma rashin ingantaccen kayan ajiye abinci na zamani ko kuma ajiye shi abinci ma a da bai dace ba cin abinci mai tsafta shine babban hanyar kare kai daga cututtuka da kuma inganta lafiya abinci mai kazanta za mu ga cewa yana dauke da kwayoyin cututtuka irin su virus bacteria da kuma wani lokacin akan samu guba a ciki wanda kungiyar lafiya ta duniya ta tabbatar da cewa yana haifar da cututtuka sama da 200 a duniya wanda ya fara daga gudawa har zuwa kansa kenan. To masu sauraron mu kada a shafa cewa ana tare da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran inda a yau muke mai da hankali kan batun kula da abincin da mutane ke ci. Akalla mutane miliyan 600 ne wato mutum ɗaya a cikin goma ne suke rashin lafiya idan sun ci gurɓataccen abinci a duk shekara. kuma yana ja mutuwan mutane akalla 420 kamar da ƙungiyar lafiya ta bayyana. shi dai gurbataccen abinci yana ja matsaloli da yawa a ciki har da rashin ingantaccen sinadaran kayan gina jiki wanda ya fi shafan yara mata masu ciki tsofaffi da kuma marasa lafiya wato su suturtukan nan da ake samu a cikin gurbataccen abincin sun fi tasiri ne ga waɗanda daman garkuwar jikinsu ya yi rauni sannan kuma wani abin da ba mu sani ba shi ne wasu cututtukan da mutane ke fama da shi irin su kansa ciwon hanta ko kuma rashin aikin koda yana iya zama sakamakon wani abincin da aka ci tun da daɗewa ya zo ya zama ya yi tasiri a jikin mutum ya zo ya haifar mashi da wayannan matsalolin wannan matsala da yawancin ƙasashe suke fama da shi shine ba a iya danganta alaƙar cuta da abinci musamman idan an daɗe da cinsa saboda irin wannan muhimmancin nema na bukata a tantance cututtuka kuma alaƙanta su da abubuwan da mutane su. suka ci ko kuma suka taɓa ci kafin su wani rashin lafiya ƙungiyar lafiya ta duniya a shekarar 2007 ta kafa ƙungiyar football disease burden epidemiology wanda suka hada da wasu masana ne masu bincike wanda za su rinka binciko a cututtukan da suke alaka da abinci a cikin wannan binciken nasu da suka yi sun gano cewa akwai cututtuka daban-daban wanda misali ya haɗu suka ce akwai gudawa kala goma sha ɗaya da wanda suke aka samu daga virus bacteria da kuma ko misali akwai wasu cututtuka kuma da ake samu daga abinci amma ta hanyar tsutsotsi manyan cututtukan da ake samu daga abinci wanda suke jawo a rasa rai sun hada da irinsu kamar typhoid hepatitis a da sauransu. masu sauraron mu ganin cewa lokacin da aka ɗibar shirin ya jawo jiki a nan zan tsaya ku biyo ni a shiri na gaba don jin wani irin cututtuka ne ake samu daga abinci da kuma hanyoyin da ya kamata mu wajen tsabtace abincinmu yanzu a madadin kowa da kowa na rediyo hausa boh ni fatima mahmud da na tsara na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya sai allah ya haɗa mu a cikin wani sabon shirin na tsaftar muhalli wasu alaikum rahmatullahi We a to bayan shirin tsautar muhalli yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe kiɗa-kiɗan iraniyawa a yi saurare lafiya kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurari da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa Shiri ne wanda a cin same ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar Iran da mawaƙa fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. A yanzu kuma shirin namu zai gata muku girshawar zayi ne a cikin wakar da ya mana aiso a lafiya. پای تو گیرم من یه چند وقته که بعد رفتنت دریا نمیرم میترسم آخه بی هوا بارون بیاد دست کیا باید بگیرم هر شب تو رویا من تو رو میبینمت میگی کنارم خوب حالت میخندی و من گلای صورتی میذارم عشقم روی شالت، بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم همونم که برای دیدن تو بیقرارم که من خط ندارم منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم پس بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم همونم که برای دیدن تو بیقرارم نرو از روزگارم که من خط ندارم منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم اگه وارونشه پاییز منم بارون توی زیبایی پاییز به این بارونشه از تنهایی برگرد کنارم همونم که برای دیدن تو بیقرارم نرو از روزگارم که من طاقت ندارم منم مثل تو به تنها شدم عادت ندارم پس بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم ندارم منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم madana da girsha rizayi a cikin wannan waka da ya gabatar mana da fatan masu sun amfana shaɗi da kuma ƙayatarwa shaɗi da kuma ƙayatarwa shaɗi da kuma ƙayatarwa shaɗi da kuma ƙayatarwa shaɗi da kuma ƙayatarwa shaɗi da kuma ƙayatarwa shaɗi da kuma ƙayatarwa shaɗi da kuma ƙayatarwa shaɗi da kuma ƙayatarwa shaɗi da kuma ƙayatarwa shaɗi da kuma ƙayatarwa shaɗi da kuma ƙayatarwa nishadi masu saurare da haka muka kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan kun ji daɗin shirye-shiryen nan in haka ne sai ku biyo mu zuwa an jima a mu na dare inda za mu sake kasancewa tare da ku to ma kafin lokacin a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka taimaka shirin yakan kama ni da na kasance da ku tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe ke cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh